kun je abin da Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi Yusuf shi ma musulmi ne jama'a annabi Yusuf musulmi ne ba ba yahude ba ne ba ba nasare ba ne kuma ba mushriki ba ne musulmi ne shi ya ce rabbi ce ta nuna mulki ya ubangiji na ka riga ka hore min ka bani mulki a wannan rayuwa ta duniya wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka sanar da ni ilimin fassara mafarki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ده كرشي تشمي توفني مسلما ككشني إنا مسلمي وألحقني بالصالحين كما كساداني دا صالحا باينكا النبي سليمان عليه السلام أن يوتبي وراء الله أزام ننسى سننت بلكيسو كو بلكيسو سروني ياتي أغاني كو يوّا to wannan sarauniya ta musulunta ta yi imani da Allah me Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da ita rabbi zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin aslamtu ma'a sulaiman wato na musulunta tare da sulaiman to shi ma annabi sulaiman me ne kenan shi ma musulmi ne saboda haka jama'a babu wani zancen Allah ya saukar da yahudanci daga sama ya saukar da kiristanci daga sama wannan duka zancen banza ne addinin da Allah ta'ala ya saukar da shi daga sama kuma ya aiko manzanninsa gaba ɗaya da shi shine addinin musulunci ka fata fahimci wannan ko to Allah ya samu dace to yanzu sai mu koma kan suratul nasr bismillahir وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نعم سورة النصر آه إذا جاء نصر الله والفتح wannan sura sura ce madaniya an saukar da ita a garin madina ko kuma an saukar da ita bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana ɗauke da ayoyi guda uku wannan sura kamar yadda ya tabbata wajen malamai kuma aka rawaito an rawaito daga ibn abbas allah ya ƙara masa yadda ce wannan sura ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma daga ita ba a sake saukar da wata sura ba kun san cewa akwai ƙarshen surar da aka saukar da ita akwai kuma aya ta ƙarshe da aka saukar da ita an gane ko to abinda malamai suke cewa sura ta ƙarshe da ta sauka gaba ɗaya an gane ko gaba ɗayanta ta sauko lokaci guda ita ce suratu annasur idza jaa nasrullahi wal fath akwai aya ta ƙarshe da ta sauka cikin Alƙur'ani. daga ita ba a ƙara yi wa manzo Allah sallallahu wahayi ba wace aya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka cikin alkur'ani gaba ɗaya daga ita ba a ƙara saukar da wata aya ba wasu suna ganin kamar aya ta ƙarshe da aka saukar da ita ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ba haka yake ba wasu malamai sun faɗi haka amma ba shine mafi inganci ba mafi inganci shine wattaqu yawman turja'una fihi ilallah aya ta ƙarshe da ta sauka kenan wannan kuma sura ta ƙarshe da ta sauko gaba ɗayanta an gane ko ce suratu idza a nasrullahi wal ita wannan sura tana karantar da wato tana karantar da mu tasbihi da istighfari musamman idan wani abu na farin ciki na nasara ya same mu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato idan musulmai eh, Allah ta'ala ya yi musu baiwa ya musu ni'ima an gane ko yawa da wata nasara kan makiyansu ko kuma wata nasara dai a wannan rayuwa ta duniya an gane ko to ya kamata su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su bautata masa da tasbihi da istighfari da roƙon tuba an gane ko to abin da yasa aka saukar da wannan sura kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari an rawaito daga ibn abbas abdullahi ibn abbas kamar yadda watakila sun ku sun riga sun sani a zamanin manzan allah sallallahu ya kasance karamin yaro haka ne ko amma kuma yana da ƙwazo yana da dagewa wajen neman ilimi wanda har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wata addu'a wanda wannan addu'ar ta bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a yace Allahumma faqihhu fi dini wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi cikin addini kuma ka karantar da shi ka sanar da shi ilimin tafsirin alqur'ani mai girma wanda an yi wani zamani a wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai abdullahi bin abbas tafsirin alkur'ani mai girma an gane ko to abdullahi bin abbas manzo Allah sallallahu ya rasu yana shi yana karamin yaro ina jin kwata-kwata shekarunsa ba su fi goma sha biyar ba a lokacin da manzo Allah sallallahu ya rasu saboda haka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ya koma ga neman ilimi yana bin manyan malamai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu irin su Abubakar irin su Umar irin su Ali ibn Abi Talib irin su Usman ibn Affan eh, irin su Abdullah ibn Mas'ud manyan manyan malamai a cikin sahabban nan dai Abdullah ibn Abbas ya koma yana ɗiban ilimi daga gare su har zuwa zamanin Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Abbas ya zamanto daga cikin shahararrun waɗanda suke da ilimi saboda haka har ma eh, kamar yadda aka rawaito Uh, Sayyidina Umar a lokaci a zamanin khilafancinsa ya kasance yana da majalisi to a masarautarsa kenan wanda wannan majalisi waɗanda suke halartar wajen suke zuwa majalisinsa su ne shehunan a uh, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato waɗanda suka halarci yaƙin badar to su ne suke zuwa majalisin umar kuma su ne mashawartansa to amma na umar idan waɗannan dattawa za su shiga wajensa sai ya gayyace abdullahi bin abbas tare da su ya zo ya zauna tare da su duk wani abin da za a tattauna da shi za a tattauna to wannan dattawan suka gafa wannan al'amarin bai yi musu ba ya za a rinka shigowa da ƙaramin yaro cikinsu yaron da su sun haifi irinsa sau da haka sai suka yi wa umar ibn al-khattab magana cewa gaskiya ya daina shigo musu da wannan yaron dan karyar daina su wata rana Umar ibn al-Khattab ya ce musu ai kun san wane ne shi kuma kun san daga inda ya fito wannan dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi kun san darajarsa yana cikin ahlul baiti sannan kun san wane ne shi Abdullahi ibn Abbas kowa ya san yadda yake da dagewa da ƙwazo wajen ilimi to abdullahi ibn abbas yake cewa wata rana tunda wato sun yi wa umar ibn khattab wannan magana sai wata rana ya gayyace ni tare da su kuma ne ina zaton kamar ya gayyace ni ne a wannan majalisin domin ya nuna musu matsayina a cikin ilimi sanda ya gayyace su suka zo gaba daya sai ya shigo da abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas zauna sai umar ibn al-khattab ya jefa wata tambaya a cikin waɗannan sahabbai ya jefa musu wata tambaya ta ilimi wannan tambayar ita ce yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai yace wannan sura da na karanta ta wa zai giya mun me yasa aka saukar da ita kuma me ake nufi a cikinta sai waɗansu suka ce eh a ai kamar yadda ka karanta ne Allah ta'ala yana umartar mu ne idan ya ba mu nasara ya muka ci wato muka ci nasara an gane ko ya ba mu taimako kuma a wato muka yi ƙoƙarin yada addinin musulunci to mu yi masa tasbihi kuma mu roƙi gafara da tuba da gare shi Shi shikenan waɗansu kuma suka yi shuru ba su ce komai dangane da surar ba shi kuma ibn abbas yana zaune shuru bai ce komai ba tunda shi yaro ne ga manya suna magana bai kamata ya sa baki ba sai in an bashi izini kenan sai umar ya waiwaya zuwa wajen shi ya ce to ibn abbas kai ka ji abin da suka faɗa ko ya ce eh ranka ya daɗe na ji ce to kai ma yadda suka fassara wato wannan surar haka kai ma za ka fassara ta ya ce a'a ina ba haka tafsirinta yake ba ya ce to yaya tafsirinta yake ka giya min me yasa aka saukar da wannan sura to a nan ne fa abdullahi bin abbas ya yi wani tafsiri mai kyau mai daɗi wanda kowa abin ya burge shi a wajen me ya faɗa yace idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo wal da cin nasara yace al a anan ana nufin fathu makka shin mun san ne fathu makka ba mu san fathu makka wako za mu zo mu bada labarin fathu makka insha Allah yace ana nufin fathu makka kenan yace to Allah ta'ala ya giya wa manzansa ne ya ce to idan ka ga wannan fathu makka ya zo ɗan kuma ka ga mutane suna shigowa cikin addinin Allah ƙungiya ƙungiya garki garki jama'a jama'a to ya ce to wannan ita ce alamar cewa ajalinka ya kusa ya manzan Allah rayuwarka ta kusan ƙarewa abinda Allah yake nufi kenan saboda haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kowa ya rike baki ce to kuma haka ne fa an gane ko to daga nan tun daga wannan lokacin ba a ƙara faɗan ba a ƙara cewa me yasa ake shigo mana da wannan yaron ba kowa ya gane girman matsayin Abdullahi ibn Abbas ha ta fahimci wannan ko to kun ga kenan wannan tafsiri na ibn abbas da shi za mu fassara wannan sura gina. an gane ko allah ta'ala ya ce idha jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon allah ya zo da cin nasara an gane ko cin nasara a nan ana nufin wato fathu makka fathu makka kamar yadda muka sani mushrikai a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da da'awar musulunci a garin makka sun kore shi ko ba haka ba sun kore shi da shi da mabiyansa daga garin makka har suka yi hijira zuwa garin madina haka ne ko manzo Allah sanan ya koma garin madina yayi ta yada addinin musulunci yayi ta kiran mutane har addinin musulunci ya bunƙasa yayi ta yakan waɗannan mushrikai suna yakansa yayi ta cin nasara a kansu haka ne ko har aka kai a wato wani lokaci zuwa ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan wannan hijira da shekara tara an gane ko bayan hijira da shekara tara sai gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗo runduna wanda ƙasar larabawa ba su ganin wannan rundunar ba musulmai an yawaita an bazu aka ce dubbai daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi ya kwaso su ya ɗebo su ya nufi garin makka an gane ko dubu goma ne kamar yadda yaran mai fada an gane ko malaman sira sun faɗa dubu goma mutane dubu goma sojoji dubu goma ya tunkari garin makka garin makka fa suka ji labarin cewa ai ga manzo Allah sallallahu alaihi nan zuwa zai zo zai zo ne domin ya shiga garin makka ya yi aikin umara da shi da rundunarsa kuma duk wanda ya yi ƙoƙarin ya tunkare shi ya hana shi to kan shi zai rabu da jikinsa kun gane wannan ko to saboda haka mushrikan makka suka tsorata suka rude suka rasa yadda za su yi to ta dai suka sallame suka miƙa wuya hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka da izzarsa da buwayarsa da shi da sojojinsa suna takama a kansu suka kasa musu komai saboda haka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kama na kamawa a cikin mushirkan nan musamman waɗanda suka gallaza wa musulmai da yawa a lokacin da yake garin makka an gane ku yasa aka kashe wa'ansu su ma kamar irin su ah, abdullahi ibn khattal da sauransu yasa aka kashe su amma da yawa daga cikinsu su yasa aka kama su wajen mutum dubu goma su ma a garin makka manzo Allah sannan ya tara su ya je ya hau wajen kofar ka'aba ya tsaya a wajen ya yi musu hudu ba ga mushirikan nan sun wulaƙanta sun ƙasƙanta a gabansa ya musu wa'azi ya musu hudu ba ya ce musu ya mashara ƙuraish ma ta zunnuna anni fa'ilun biku ya ce ga shi yanzu na kama ku na damƙe ku ga kunan zan iya duk abin na ga dama da ku yanzu in na so na yi fata-fata da ku zan iya yi in na so na sassari kawunanku zan iya yi in na so in na ga dama na mayar da ku bayi na rarraba ku a tsakanin musulmai zan iya yi ice to saboda haka me kuke zaton zan zan yi muku a yau din nan to sai suka fara roƙon manzan Allah sallallahu alaihi suna cewa alkarimu wa ibnul karimi dama kai mai karamci ne kuma dan mai karamci saboda haka abinda muke fata za ka yi mana karamci kuma za ka yi mana alfarma manzo Allah salon ya kalle su ya ce to izhabu fa antum ya ce gaba ɗayan ku tafi ku je duk inda kuka ga dama a bayan ƙasa na sake ku na ƙyale ku na rabu da ku Allahu akbar ya nuna lallai shi alkarimu ne kuma ibn karim shi mai karamci ne dan mai karamci sallallahu alaihi wa saboda haka da wannan yafiyar da yadda Allah sallallahu alaihi musu ma da yawa daga cikinsu suka shiga cikin addinin musulunci to kun ji wannan shine fatu makka wannan shine babban nasarar da Allah ta'ala ya baiwa wa sallallahu Sallam a garin makka ya yaƙi garin makka ya ci garin makka bayan ya kasance ƙasƙantacce da shi da mabiyansa a lokacin da aka kore su daga ciki a yau ya dawo ya zama wato mai izza mai ɗaukaka a garin makka har ma yake tambayansu me yake me suke ganin zai iya musu kuma ya zo ya yafe musu saboda haka daga wannan fato makka da aka yi dama ƙabilun larabawa a kewayen garin makka suna wato suna zaman sauraron me zai faru tsakanin manzalar sallallahu da mutanensa ƙurayshawa a ƙarshen lamari kuma wane ne zai ci nasara saboda haka su ba su shiga cikin addinin musulunci ba suka ce idan manzan Allah sallan ya ci nasara to wannan ya nuna addininsa shine addinin gaske saboda haka sai su koma su bi shi idan kuma mutanensa ƙurayshawa suka ci nasara suka rinjaye shi har suka kashe shi suka kashe addinin musulunci wannan ya nuna cewa addinin musulunci ba gaskiya bane kenan saboda haka a ranar da manzo Allah sallallahu ya bude garin makka aka ci wato aka ci nasara a garin makka sauran kabilun larabawa a wurare daban-daban sai suka fara shigowa cikin addinin musulunci kungiya kungiya jama'a jama'a domin sun tabbatar cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya wannan shine labarin da Allah ta'ala ya bayar yace idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da cin nasara wato a ranar fatu maka kuma ka ga mutane wa ra'aitan nas kuma ka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a farkon addinin musulunci ana shigowa cikin addinin musulunci ɗaɗɗaya ɗaya. wanda ma zai shigo cikin addinin ma a ɓoye zai shiga haka ne ko amma sai ya zamanto a ƙarshen musulunci jama'a jama'a ake shigowa garki garki ake shigowa ƙungiya ƙungiya ake shigowa wannan ba ƙaramin nasara ba ne har ma aka ce an samu ƙabilu da suka taho daga ƙasar yaman waɗanda suka zo lokaci guda mutum ɗari bakwai suka zo garin madina suka musulunta lokaci guda saboda haka Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama alama ta kusantowan ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to fasabbih hamdi rabbika wastaghfirhu sai ka yi tasbihi da godewa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa na kana ba, lallai shi ya kasance mai karɓantu ba.' saboda haka hadisai sun zo cewa tun daga lokacin da aka saukar da wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallah ba face sai ya yi wannan addu'a a ciki ga addu'an nan kamar haka sai ya ce subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli kun ga kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi kenan yace fasabbi bihamdi rabbika sai yace subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu yace Allahumma ghafirli saboda haka manzo sallallahu a ruku'i da sujada yana yawaita yin wannan addu'a shin mun san ta kwa mun san wannan addu'a subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli wannan ita ce addu'a wannan yana daga cikin addu'o'in da wato aka shar'anta yin su a ruku'i da sujada saboda haka mu koye ta kuma mu rinka yin ta wannan shine abin da zamu iya wato bayanin sa dangane da wannan sura abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu wato ikon yin aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin na'am amin wa Amin.

Allah subhanahu ta'ala ya bayyana waɗannan yaran yara ne ko yaro yara ko sun bata ne subhanallah Allah ya bayyana su Allah ya sa a gansu cikin ƙoshin lafiya kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba ma iyayensu juriya da haƙuri kan wannan jarabawa da ta hau kansu Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace mu kuma Allah ta'ala ya kare mana 'ya'yanmu da zuriyar mu gaba daya azawa billahi tawfiq aran ma sai ka ci gaba da sauran addu'o'in na'am alhamdulillahi rabbil alamin